mulku saboda haka aka ce mata suratul mulki to bismillah Allah rahma bismillahir rahmanir rahim تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن أملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم رجع البصر كرتان ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير بسم الله الرحمن الرحيم تبارك يا البركة البركة تتايا وقري الذي بيده الملك وند ملكي ga hannu ne yake wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma shi mai iko ne ga dukkan komi Allah zai khalaqa sa'a khalaqa al-mauta wannan da ya halicci mutuwa cikin abin nan eh, jama'a wala hayata ya halicci rayuwa cikin jikunkunan jama'a li kun dan ya jarraba ku ayyuka ahsanu amala wane ne ya aiki mai kyau cikin Allah ya yi mutuwa ya yi rayuwa don ya jarraba ku cikin ku a gani wa tunawa da mutuwa don duk wanda ya tunawa da mutuwa to zai yi aiki mai kyawu ko ya tunawa da mutuwa to zai yi aiki mai kyawu bisa ga wanda bai tunawa da ita bai san saka ba kowa za a yi da aiki ne ba wa huwa al-azizul ghafur shine mabwayi ko mai gafara ya mana ala kulli shay'in qadir ya aziz ya gafur ka gafarta mana da izzarka da gafararka Allah ka gafarta mana Allah ka ƙara mana imani da lahiya Allah ka warkar da mu ka warkar da marasa lahiyar mu ya aziz ya gafur Allah zai halaka sama, samawa ce wanda ya halitta sama bakwai ɗibaƙan wata bisa wata wato sama ta biyu tana bisa sama ta ƙasa haka nan ta uku haka nan har zuwa ta bakwai mata rafi kalƙin ne min tafawuti baka nan gobbo baka ganin gobbociya ga halittar rahama wato ka gana ne ya gwalce nan bai da wannan ya yi wannan wannan ya yi wannan baka ganin hakan amma kuma da kyau ka diba ka gani farjiyar basara mai da ganin ka ka diba har ta ranar fadurin kaga wata tsaguwa bai ba ka gani duk girman sama ɗin kaga inda gina ta tsage sama wadda al'ada take wato ta yin gina sai ta tsage to ita wannan sama diba ta ka gani har ta ramin fudurin kaga tsaguwa gare ta ya diba ya ce bai gani ba aka ce a su marje da basara karate ne sake maimaita kallon ka dai sau biyu yan kalibai ilaikar basaru ganin ka bai jiyo gare ka kasi yan kaskantacce wa hasirun yana mai kacewa shi ganin amma ba za ka gabarna ba habiba har ganin ka ya kashi ba za ka gabarna ba a cikin halittar sama bakwai da ƙasa to Allah wanda ya wannan aiki da irin wannan tsari da ba a iya gane kuskure a ciki shine abin bauta shine wanda ya cancanta a bauta mai man yarda kai ne abin bauta ya Allah da albarkar sunayenka mu kuma Allah ka taimaka mana ka taimaka mana ka ƙara mana imani da lahiya ka warkar da mu ka warkar da marasa lahiyar mu da lurorin mu waɗanda ka ƙadara mana ka ba mu abin su ta hanya halattacciya wanda ba ta da kura ya mana ala kulli shay'in qadir wala qad zayyana as-samaa wala qad zayyana as ad-dunya سابها وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير ولقد زينا السماء الدنيا للي من قوات السماء الدنيا السماء الدنيا إتوقع السماء لإن قدق كان كاسنا غنين تكي إتا السماء الدنيا to Allah ya ce mun kawata wannan saman duniya bai masabiha da hittillu hitillun nan su ne tauraru suwa hitillun sama domin kawata ta da tauraru waje an na haru juman lashayaɗi na tauraron nan mun sanya su ta zama mai jiwa ga shaɗannu idan shedanu suka zo satan magana sai wannan tauraru sai su he su su da bela ta wuta wa na lama azabar sayiru kuma su kahire bayan jiwa da aka yi musu daga belar wuta kuma ayi musu tanadin azabar sayira wayannan da ke hawa zuwa sama don su jiyo sirrin da aka yi sama to idan suka taka da yawa kuna ganin a bela wuta da ka wucewa wadda ya raka wa ar mashin Allah mashin Allah to shi wannan mashin Allah ɗin nan tauraru ne A wuta ce ke hitowa daga tauraru ta halbi a aljannu kuma duk sadda kwa gane ta Allah ɗaya san iyakan masu mutuwa hari na ta hake musu wato shedan sharri ne Allah ɗaya ka iya magani ne Allah ya yi ya bari ya ki bari sai yana ta kai mai hari sai ya hau sama Allah ya kawo mai hari sai ya hau sama Allah ya kawo mai hari duka wannan wato abin nan wata hikima ce ta Allah in ya ga dama sai ya kashe su gaba ɗai amma kuma da bai ga dama ba sai yana cewa ku bari suna kin bari yan sun ka tawo duk sai ya musu ladabi har zuwa lokacin da lokaci ya yi. to Allah da albarka sunayenka Allah ka kare mu daga sharrin shedannu aljannu ka kare mu daga sharrin shedannun mutane ka kare mu daga sharrin sauran shedannu na kowace ba kowace halitta وللذين كفروا بربهم وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير walil ladina kafaru bi rabbiha azabu jahannama kayre waɗanda suka kafir cewa ubangijin suna da azabar jahannama wa bisar masir kuma tir da wannan makoma a ce wata jahannama ita ce makoman mutum yau jama'a ko wata ga ta duniya ta ta ta ta ba abinci an ka kada mutum ciki da waya a kada mutum ciki ya hada tsakiyar suna kuna ta yi minti biyar duniya da waya to bale ta lahira Kunga wuta azaba ce wadda an mai girma da albarkar sunayenka Allah ka kare mu daga azabobin wuta idza ulqu fiha idza ulqu fiha sami'u la shahiqan wa hiya tafur takadu tamayyazu min al كلما ألقي فيها فوج سألهم خدمتها ألم يأتكم نذير وللذين كبروا أبنا إذا أرقوا فيها سمعوا لها شيئا يا أنك تكاهري cikin wuta za صوتي wani abin nan ƙara cikin wuta wahiyar ta tana ƙuruwa tana wani irin ƙara haka ta kada ta mai yazo mina gaizi ta kusa ta tsatsage ita wata mina gaizi saboda hushi Kullum kullama fi fiha fawjan ko shi an ka kada wasu jama'a cikin ta na tawa su mutanen da mala'ikun da kawakwanta sai su tambi sabbin bakin alam ya tukun nadir halam mai wa'adi bai zo muku ba saboda mala'ikun na wawaki yanzu akwai wanda ya saurari mai wa'azi kuma ya ji haɗarin wutar da kuma ya bari an ka kaɗo shi cikinta halan mai wa'azi bai zo muku ba saboda mala'iku sun san zahinta kuma sun san Allah ya aiko da masu wa'azi wayanda za su ci gaba da tunatar da mutane game da haɗarin wutar da shi na duk an ka kawo mutane sai su halan mai wa'azi bai zo muku ba domin wanda ya san wannan wuta shi yadda aka haɗa cikinta wato akwai mamaki to lokacin da mala’iku suka yi musu wannan tambayar ƙalubala ƙarja? ƙalubala ƙadaja a na nazir ƙakar zabna wa ƙunna ma na zaben na’omin sha’i inan tumo in lafi dalalin kadir. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا بأصحاب السعير lokacin da mala'iku suka tambaye su alam ya tafin naziran halam mai wa'azi bai zo muku ba da kun an kawo ku ta ga ba ku ji labarin ta ba halan kalubala sai sai mun zo mun ji labarin wuta so ya an ka yi misa kun ka shiga cikin tun da mai wa'azi ya zo su ce fa kazzabna qaryata shi munkari wa qulna munka ce mai ma nazzalallahu min shay'in Allah bai saukar da komi ba ku masu wa'azi karya kuke yi Allah bai saukar da komi ba haka munka ce mai wa'azi muka ce masu wa'azi ina anto ya lafi da lalin kabir ko kuma mala'ikun sun ka ce ma mutane ina anto ya lafi da lalin kabir ku ba ku bushe ba face cikin bata kuke babba mai girma Waƙalu sai yan watan suka ce laukun na na sama in dai a ce mun yi saurari sauraren gaskiya auna akili ko kuma inda da mun yi fahimta fahimta ta gaskiya makon na biyu a sabis sa'ida ba mu dan cikin yan wutar sa'ira ba kun ga yanzu suna hurci da laihi sun yadda sun yi laihi amma kuma yanzu hurcin bai da unhani domin lahira ko an tuba lahira ba ta da unhani اعترفوا بذنبهم فذوقا لاصحاب السعير اعترفوا بذنبهم kun sun yi hurci da zunubin sun yadda lalle sun yi layi amma ina ba a karɓar tuba lahira wasu hukan wato nisa ga rahamar Allah ya tabbata da asabis sa'ira ga mutanen wutar sa'ira fashi ga wutar da aka ce masa ira? to ya nisan ta Allah don bai dawo waya ba wa da za a yi sai ko shiga wata sa'ira ya yi nesa kwarai ba wa da za a yi sai ba kamar jahannama ba jahannama mutum na shiga a mai azaba ta ko kwana nawa an ka ɗebo alkali, ya yanke mai hukunci na zama gidan yari sai a kawo shi da ya yi sai shi ta amma wata sa'ira kan fasuqan ay fabu dalla ashabi Ni nisa da ramar Allah ya tabbata ga mutanen sa'ira ita kan sayya ko riga ya kai ciki ya kai babu ranar hitowa gare shi da albarka sunayenka Allah ka ka samu wuta da darajar sunayenka Allah ka samu cikin waɗanda ko ganin wuta ba su yi kasu da wuta wanga ta hashin abinci da ta ka ɗaki Allah ka samu cikin waɗanda ba su ganin wutar lahira إن الذين يخشون إن ربهم بالغيب لهم مغذرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو جهروا به إنه عليم بذات الصدور وإن الذين يخشون ربهم بالغيب للي وإن أنك ترى الله أبنجي صدى غيب kun san cikin mutane kowa mai tsoron Allah na cikin mutane in ba dan taure ba shi da ka tawa cikin mutane yana haɗin shi a kahiri shi a kahiri na wance da wance amma in ba dan taure ba kowa cikin mutane bai yarda shi abinda a kafirci bai yarda a ce mai kahiri to saboda haka in ya ɓoye daban inda yaka ganin ba mutane nan ya kai abin da afanna don haka aka ce to wayannan da ka tsoron Allah da gaibi inda babu kowa babu wanda suka tsoro in ba Allah ba to wayannan su an mu'mine na kware Allah ka sa mu cikin su to su kan dai lahum magfira suna da gafara wa kabir da lada wanda an mai girma a kahirai suna sharri ga annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yana faɗa mashi sai sun kace jibrilu maƙiyansu na domin yana yana tona musu asiri yana lekar da annabi asirinsu su don haka sai sun kai shawara cewa in za a magana a zan ka ɓoyewa ka a bari inda Allah Muhammadu ka ji shi balle ya faɗa mai sai Allah ya ce wa asiru ƙaunakun ku siranta magana ku a waje harubi ko ku bayyana ta innahu alimun za ta sudur shi Allah abinda ma a cikin zukata ya zarce wanda wanda kun ka fito da shi da ba? saboda haka ko ku ɓoye ko ka ku ya san komi. wato kahiri bai da wayo illa dai hauka a gare da shedana wai a boye ka Allah Muhammadu ya a ya faɗa mai shi? in an ka boye Allah Muhammadu bai ji balle ya faɗa Muhammadu Allah ya ce to ai ko ku siranta ko ka siranta shi ya ma sa abin da a cikin zukatan a asuduru wato kiraza ana nihi zukata to ya sa abin da a cikin zukatan ku da haka ko ku boye ko ku bayyana ya rage gare ku ala ya alam man khalaqa ala ya alam man khalaqa wa huwa al-latiful khabir هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور شي الله هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا شي نا يسنيا muku ƙasa horarra kun gani sai ka dauko kwasa kai ta tonon ƙasa kai ta saranta wai wani rami za ka yi wani abu kai an hore ma ba ta cizon ka ba ta tallaba ka ta jehot an hore ta abinda ba awa wuta ba kana shawar shiga wuta ka ce zuwa saranta kamin ka sare ta ƙone ka Idan eh, ita ba horon rata ba kamun ka tsari ta ta kone ka amma ita ƙasa sai ka tsara inda ka kaso ka arziki na inda ka kaso ka tsara inda haka so ka yi shirka inda ka kaso ka zanna inda ka kaso saboda Allah ya riga ya hori ita ƙasa din shubi mana ake bai haku ita ya ga hanyoyinta ku bi hanyoyi ku ta inda duk kuka son ku ta akwai hanya bisa ƙasa ku hau za ku ta wurin nan duk ko ɓangarori ko waɗanne iri a wako rufi kuma ku ci daga arziki ne ku shiga da ɓangaren ƙasa ku nemi kuɗi ku ci abinci daga arzikin Allah kun gani nan ma ya yi magana irin waccan fa'iza ku je ta salatu wanta shiru da al'adu wata gomin fadadillah in an ka ƙare sallah ko a zo cikin ƙasa ku nemo halala daga halala Allah to ku yi sana'a ko ku yi aiki ku bido kuɗi nan ma ya sake yin irin ta ya ce fam sufi mana ki bi hawa kullum rizki ku yi a cikin hanyoyin ƙasa ku zagaya ko ina wa kullum rizki ku ci daga arziki ne ko ina ku shiga ku kuma samo arzikin Allah ku ci hankali kwance wa na shuru wuri ne aka tayar da kowa da kowa wato za a tada kowa zuwa wuri ne a amintum man fi sama'i an yakhsiba bikum al-arda fa idha hiya tamur Amma miyantun man bisa na kai ba na zi ri. A amintocin kowani ya amince man bisa ma'aikun Allah da a can ta kasa da ku. Ko za a iya ta muri sai gasu tana girgizawa. Kuma amince Allah da a cikin sama. ya shahe ƙasa da ku ko ko kuwa amince Allah da a cikin sama ba zai shahe ƙasa da ku ba kuwa amince an sa kakku amince yana iya shahe ƙasa da ku kafa amince bai shahewa yana iya shahe ƙasa da ku don mutanen annabi lutu sun amince cewa bai shahe ƙasa da su ya ko shahe ƙasa da su haruna ya amince ba a shahe ƙasa da shi Allah ku ya shahe ƙasa da shi don haka kakwa amince wanda a cikin sama don in ya shahe ƙasa babu abin da ya dame shi yana sama shi shi yana sama man bin yi, illa dai ba cikin wanda sama yake ba abin da aka ne da Allah na sama wato duk abin da a sama gare ka kun ga yanzu a filin ga saman mai yake idan wani ya hau ringa an ka ce ina ci ta ce yana bisa yana sama gaskiya na yana sama amma dai sama suna ya haɗa duk abin da a sama gare ka suna abin nan sama ne ko menene a sama gare ka sama ne amma dai wato a sama tana da yawa to ko amince wanda a cikin sama ya sha ya ƙasa da ku sai ga tana girgizawa am amince man fi samai ko kuma amince wanda a cikin sama an yi sula alaikum hasiban ya je hoko da duwatsu Kama wanda ya jehe annabi ya je mutana annabi ludu fasa ta fa kaifa nabili za ku sani yadda gargadi na yake za ku sani in ba ku gyara ba fasa ta na hakika za ku sani kaifa nabili ya abi na yake ولقد كذب الذين ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير ولقد كذب الذين من قبلهم حقيقة كاهران غبان وطنغنيز سوما سنقري تمنزلنس kahiran da kamin zuwa waɗanda kahirai yanzu su ma sun ƙare ta manzanninsu fa kai fa kana nakiri yaya kyamata ta kasance wato yaya na ya kasance da sun ka karyata masu wa'azina su to ni da ni wa'azi yaya wa'azina ya kasance domin an yi wa mutanen annabi lutu wa'azi ta baki annabi lutu sun ka karyata sai Allah ya yi wa'azi da kai ne ya tallaba garin su sai da ce ya ya ce ya ce a musu ruwan bala'i wa'azin Allah kenan wa'azin Allah kenan haka dai wa'azin Allah ya ce wanda bai saurari wa'azin masu wa'azi ba sai Allah shi mai wa'azin halaka shi gaba ɗaya duk a huta da shi Allah ya kare mu wala karkar zaban ladina min qablihim lalle na gabanin su sun ta fa kai fa kana kiri ya kyamata ta kasance awalan yarau awalan yarau ila baribawqahum sabbat wa qabl ما يمسكهن إلا الرحمن إنه إنه بكل شيء بصير الله سبحانه وتعالى يتي lam ya rau ila dari ba sai kallo zuwa ga tsuntsu ba nan tsuntsu aka nihi wato ba waccan ta suratun nahl wato wadda aka nihi da ita a jirgin sama ita wagga tsuntsun da yana aka ne ba su yi kallo zuwa ga tsuntsu kwakwan wadda a saman su sa fatin ta yi sau ta miƙe haikanta wai kabin na kuma su jirgi kamar da yawar kwa ganin manyan tsuntsaye sama musamman balbela da shaho kuna ganin su kashe uwa kaga sun yi sau da haikayekan su duka ko su dubu na sai kai kowa ya miƙe haikayekai ne sun yi wani irin sulu kamar za su sauko ƙasa can sai ka ga sun jintse hika-hikan kuma da sun jintse sai su ƙara yin sama kuma to ga sanar suna miƙewa suna jintsewa ma yi su ko hunna illar rahmanu sadda sun ka jintse hika-hikan nan kamin su koma buɗe su in ba don wata hikima ta rahmanu ba kamin ya buɗe hika-hikan nan ya faɗo ƙasa ya ce to babu ma yi su ko hunna ba mai riƙe su sadda suka jintse hika-hikan nan illar rahmanu sai rahmanu wa bi kulli shay'in basir shi rahmanu mai iko ne ga dukkan komi wato shi ke rike su ya rahmanu yadda ka rike tsuntsaye a sama mu ma ka rike mu ka kare mu daga sharorin mu da mahasadan mu duk shirin da sun ka kullo zuwa gare mu ka rike mu kakka bari su kawo gare mu ya rahmanu haka dai Allah da iko ne yake yake gudanar da komi wa da ya ga dama أمن هذا الذي هو جند أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور الله سبحانه yace amman hadha alladhi huwa jundul lakum shawane ne rundunar ku wanda zai taimake ku wane na arundunar ku Yan surukun wanda zai taimake ku min rahama ne koma bayan rahama ne shi yanzu yan rahmani bai taimake ku ba kuna da mai taimako an saba ku da shi ya maimaita abin na sunan rahama ne kuma cikin wannan ayat inda kafiru na lalle kahire ba su kasance ba illa bi guru ya sai cikin rudu dan ƙarya shi wa rahama duk abin da ya ga dama ho yana yi duk abin ya ga dama ho yana yi saboda haka kahirai cikin gururi suke koyaushe cikin utuwi suke koyaushe wato a gururi wato rudi wani burin da kuma abin nan kin gaskiya bayan ta bayyana gare su amma na zallabi ya rizuko أما هذا الذي يرزقكم inan أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور وأمن هذا الذي wani na wannan yarzuqukum min as-samaa'i yarzuqukum yake azurta ku in amsaka rizqahu ya Allah rahman ya rike arziki ne idan rahman ya rike arziki ne to wane ne wanda zai iya kawo muku arziki idan Rahama rahman ya rike arziki ne ai babu wanda zai kawo muku arziki idan Rahama rahman ya rike arziki ne ba wani wanda zai kawo muku arziki inal a ina saka rizqa ballajju a'a maimakon su lura da wannan bayani ka lajju sun zo hawa fi wato cikin girman kai wani hurin da gudun gaskiya ana ta bayyana musu maimakon su gane kuma su bi sai bijirewa dai suka ta yi suna komawa fi wato girman kai wani hurin da kin gaskiya bayani akai musu amma ba su ganewa afa man yamshi mukibban afa man yamshi mukibban ala waje ada amman yamshi sawiyan ala siratin mustaqim afa man yamshi mukibban yanzu wanda ka tayi a jiki ala waje ni ga fuska tai wato ana yi wanda ka tayi ga wanda ya ga dama kahiri jahili yana aikata abin da duk ga dama shin wanda ka a haka nan abin nan muke ba ala waje yi jicci eh, ga huska ta yi ka tahiya a hadashin shi ya zama daidai A manyan shi sauyan koko wanda ka a daidai wa daida ala sira da musulmi zuwa ga hanya madaidaiciya an sa ita ce wanda ka a bisa ga hanya madaidaiciya duk wanda ka a bisa ga hanya madaidaiciya to shi abdaidai musulmi kenan a musulmi kenan shi musulmi shi yake tahiya ga hanya madaidaiciya domin yana tahiya bisa ga tsarin da Allah ya ce a tahi gare shi yana zartar da abubuwa ne bisa ga tsarin da Allah subhanahu wata'ala ya tsara to wannan shi ka tahiya ga hanya madaidaiciya ya yi wannan abin da horar da sha Allah

wala da kuma ya ba ku zukata wadda aka waɗi ta gane kuma ta kiyaye amma kalilan ma ta zuru na kaɗan nan ne kwarai kuka godewa don wannan ni'ima da Allah ya wa mutane wato su kaɗan na ta ya ba shi abinci ya ƙoshi ya ba shi tabuwa da wando ya sa amma sai kaga ya kuma yana ta maganganu mara kyau masu jin daɗi na inda suke saboda renawa ya buto cewa Allah ga abin da ya bashi shi yana ganin ba a bashi komi ba alhali da ya tsaya ya kwantar da hankali na yadda yi wani to da zai yi godiya don ya san an yi mai abin da ya kamata a yi mai da zai yi godiya to Allah subhanahu wata'ala shi ya sanya muku ji ya sanya muku gani ya sanya muku zukata amma kalilan ma tashkuruna kadan ne kwarai kuka godewa duk wannan yamma masu gode mata yan kadan nan saboda shi mutum yana da wata al'ada in dai ni'ima ba shi ɗaya adda ya ta gani ya kai to banza ta amma in shi ɗaya adda ya dibi hauni ya dibi dama ya dibi gaba ya dibi baya bai ga wanda adda irin wannan ba to sannan ya ka godiya ga al'adar mutum amma in ya diba komi ka bashi in ya ga ka ba wani iri ne bai ganin muhimmancin ka kwarai kamar masu abin nan masu sadakoki idan kabba wani ya yi murna ya yi murna sai ya ji kaba wani kuma ya ji kaba wani ta bai koma godiya ce ta ai ni ɗaya na ba sai eh, ai ni ɗaya na ba ya ce yin godi ai ni ɗaya na ba to al'ada ce irin ta mutum wato bai cika gode ma ni'ima ba in ba shi da da ita ba hmm. kun gani yanzu idan ka tambi makahu magana idanu za ka ji muhimmancin idanu idan ka gama da mai ciwon ido wanda ya yi ciwon ido ya gani daga baya ya fara samun magani yana ɗan gani ka tambaye shi muhimmancin ido ka ja zai maka bayani don ya gane haɗarin rabuwa da su amma yanzu kana tambayan mutum ɗari wanda ido ne ba taɓa ciwo ba bai taɓa samun matsala ba sai ka yi da gaske kaka nuna mai shi yadda a ba shi ido ya yi a ba shi kuɗi ko a ba shi mulki a ba shi ido a ba shi baya da ko ɗari abinci kullum sai ya kwadago ya ce amma dai a ba shi ido zai ce ya haifa a ba shi ido nan da a ba shi karin abinci bai gani to amma ai sai da ya rasa ido sannan ya gane haka amma sadda idon na na ai bai gane ba shi za ku ga mutane ba su godewa abinda ya sa ganin suka yi ba su da yadda wannan ni'imar ba in ba haka na ba ku yanzu wanga gari namu wa zai rena duk wanda ya hita biɗa yana samun abin da zai ci kamar mari in dai bida ta hita in dai ya hita ba wa ya shari ya yi gincira ba kamin madaici yana samun abin da bai ci to kun ga in ban da sha'ani na mutum da kowa ya godiya amma yanzu za ka je ka iske wasu mutane ka ce Allah ya ni'imta mu garin nan ya muna kaza ce kai dai ni'imta eh domin ba a taba kalle kafahu ne an kana mai kudin magani ba ya tawo gida an ka tilasta mai ya saki mata ta saki uku ta bayyana da yadda to yana gane a da cikin ni'ima aiki Allah ya gafarta mana ku yi mai godiya ku bar renawa ku yi mai godiya ku bar renawa ah, huwa allazi ansha'akum shi na ya fare ku wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida ya sanya muku ji ya sanya muku zukata a gani ya sanya muku zukata amma qalilan ma tashkuruna kadan nan ne kwaye ko ka godewa qul huwa allazi zara Allahu allazi zara'akum fil ard wa ilayhi tusharun qul huwa allazi zara'akum fil ard kace Allah shine ya fara halitta ku cikin kasa wa ilaihi tusharuna kuma wurin Allah aka tayar da ku ba wajen wani ba sai mai godiya kakkare na aka da shi ka ka ka baka jin dadi in kai mai walakanci tun da dole sai ka iske shi wa na mata wa na mata abal adyan kuntum sadiqin qul innamal ilmu قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين wato wai kolo na kahire na ce mata hazal wa shi wannan alƙawari da kuka ce mana za a mutu a tashi yaushe na kai yan ana dawowa yaushe za a dawo yaushe na in sadiki sadiqina in kuna da gaskiya kuna ta cewa wai in an mutu ana tashi to kwaɗa mana ranar tashin Allah ya ce mai wa'azi ce ban sani ba mai wa'azi ce ban san ranar tashin ba an dace ce in hada muku akwai ta wala inna mal ilmu inda Allah hada musu sanin sai na wurin Allah ni ban sani ba wa inna ma ana nadhirun mubin ni da magani mai gargadi nake bayyana ne don haka ban da ranar da za a tashe ku shi ya san da ita shi ku jira in lokaci ya kuna ganin an tashe ku فلما رأوا زلفة فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون ولما رأوه سدسن كقامت ودرتا يوكسا زلوة داتنا تامت وكسا قريس في أوجوه الذين كوروا سيوسكوكين كايريتي بكين كيرين saboda sun ga abin da sun ka karyata gashi wakila sai aka ce musu hadal kuntun kuntum bi tad'una wannan abin na wanda ku aka kasance kuna da awa kuna ce a kawo muku to gashi tashin kiyama ai tashin kiyama ba daɗi gare shi ba ko ga mutanen kirki ba daɗi gare ba sai dai daga ƙarshe dadin ya taho amma farko ai ba daɗi gare ba tunda da ku mun ka karanta wa sha'arul anbiya yawma idin allahumma nafsi nafsi allahumma sallin sallin a riga wato alamar annabawa ranar kowane shi haka ya Allah ni dai kai na ni dai ka tserar da ni ya mance da tsaya ne da mata ne da jama'a ta duka Allahumma nafsi nafsi Allahumma sallim sallim Allahumma sallim sallim kowane annabi shi haka Allah ka tsare ni Allah ka tsare ni dai kai na ni dai kai na saboda haka farkon yinin kiyama ga kowa ba ya da dadi E, e, anas ya ce yana so ya ya hadu da annabi ranar kiyama ya ce to ina zan gane ka ya Allah ya ce kakka bincike ne wajen hisabi kakka bincike ne wajen ƙetare tsirari waɗanda wuri babu ruwan kowa da kowa waɗanda wurare kowa babu ruwa ne da wani kakka binciken nan ban san ka ba saboda ka farko ne kowa ta kai ne ya kai sai an gama abubuwa sannan wani ka tunawa da wani sashi bai tunawa da sashi ranar kiyama don haka ba rana ce da aka takama da ita ba فلما رأوه سد سنك فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب عذاب أليم قل هو الرحمن قل هو الرحمن آمنا به آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو بضلال مبين قل أرأيت إن أصبح قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين قل أرأيت إن أعواتها falan mara awo zulbatan sadda sun ka ga azaban nan ta tayo kusa sai a juhun na zai na kawaru sai wasu ta kahire ta canza ta yi baki wakila hadha alladhi kuntum bi ona aka ce wannan yana shi na wanda kuka cewa a kawo shi to gashi an kawo Kulka ce a aitu in a halaka ni Allah ku bani labari yanzu idan Allah ya halaka ni wa mamma iya da ni da wayanda a tare da ni aurahima na ko idan yayi muna rahama shin ko mai jira kafiri na wa dai tsirar da kahirai min azabin alimin daga azaba mai dadi mai wa'azi na ka tsirar da su daga azaba mai dadi suna cewa Allah ya kashe shi to wada musu in eh, ya kashe ni shikenan ka tashi muku abi kuma ya tsirar da ku daga azaba mai dadi babu ashe mutum bai gure Allah ya kashe malamin su qul huwa rahmanu amanna bi kace mu dai abin bautan mu shi Allah rahmanu mun yi imani da shi kuma alaihi tawakkalna mu kan dai mun dogara ga rahmanu fasa ta alamu na kuko za ku sani man huwa fi dalalin mubin wa a cikin bata bayananne mu ko kuwa za ku sani ko ka ce ara aito in asbaha ma ukun gauran idan ruwan ku yawa ya gari ya kai wa man ya ku wa zai zo muku da ma'in da ruwa masu masu dadi ko masu yawa wani kahiri da ya cika taurin kai aka ce aka karanta masa wannan aya kula ara aito in asbaha ma ukun gauran a ku bani labari idan ruwanku yawa ya gari ya kai kamar ya a cikin jama'in wa zai zo muku da ruwa masu yawa ko masu daɗi ku sha sai ya ce kwasuna da, da, da, da magini kwasuna da magini sai mu sa kwasa mu tona in mun ka kai inda kwasa ba ta yi mu sa magini mu tono mu kai da sai Allah ya ji ruwan ido ya koma wa kawo to to na tun da an ce ma ruwa ko baka san ruwa na idan idan na ruwa na gare su kuma shi ke na matsala sai ta kare shi an gama da a to ni zai yi wa zai kawo mai ruwa to kwasa ta kawo mai ruwa ruwa na an gaji na ido to kwasa ta kawo mai ruwa da magini a shi da da'awa sai dai mai yi ne kawai dai ya ƙara hankuri duk abubuwan da kun ka ji an haɗa ma annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu ana na ana haɗa masu wa'azi irin su da ma waɗanda sun kai su muni duk ana na ana haɗa masu aji su yanzu to abin da dai mutum ka yi in ya yi abi ne don Allah to bai sa ya bari don an yi mai abin da bai so bai sa ya bari yin abin da Allah ka so don shi an yi mai abin da bai so bai sa ya bar abin da Allah ka so domin son Allah yana gaban sonka amma in ka gane to Allah roƙonka muka da albarkar suratul mulki da darajarta da ɗaukakarta da mutuncinta da imanin mu da kai Allah muna roƙonka Allah ka gafarta mana zunubanmu Allah ka ƙara mana lahiya ga idanunmu ka ƙara mana lahiya ga gaɓoɓinmu ka ƙara mana lahiya ga jiyojinmu ka ƙara mana lahiya ga cikan nanmu ka ƙara mana lahiya ga ƙirazanmu ka ƙara mana lahiya ga wayoyinmu ka ƙara mana lahiya ga kawaɗinmu ka ƙara mana lahiya ga kawunanmu ka warkar da mu daga ciwo kowane iri ya mana ala kulli sha'in qadir to sai ya mana ka sa mu kyakkyawan ƙarshe ka ba mu alheri duka ka tare mu daga sharri duka kuma ka ba mu ikon kwana nan wurin nan za mu kwana insha Allah sai mu yawa annabi musallati sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam sallallahu sallallahu alaihi wasallam Allah muna roƙonka ya hannanu ya mannanu ya badi a samawati wal ard ya zal jalali wal ikram ya hayy ya qayyum ya Allah muna roƙonka Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana dukkan zunubanmu na ɓoye da na bayyane, na harko da na ƙarshe na kuskure da na ganganci na ɓarna da na jahilci Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana Allah da albarka sunayenka Allah ka ƙara mana imani da lahiya Allah ka ƙara mana imani da lahiya Allah ka warkar da mu ka warkar da marasa lahiya Allah ka warkar da mu ka warkar da marasa lahiya Allah ka gafarta mana ka gafarta ma uwayenmu ka gafarta ma uwayensu ka gafarta ma kakanninsu ka gafarta ma yannai da kannai da ɗaya da iyali da zuriya uwayenmu Allah ka gafarta mana ka gafarta matayenmu matayenmu Allah ka gafarta musu Allah ka ƙara musu imani Allah ka ƙara musu lahiya ka ƙara musu ayyukan alheri da mu da su Allah ka samu yi kyakkyawan ƙarshe yadda ka haɗa mu da sunan duniya ka haɗa mu cikin aljanna ya zal jalalu da ikram kuma ka gafarta mana ka gafarta ma uwayenmu ka gafarta ma matayenmu ka gafarta ma uwayensu ka gafarta ma kakanninsu ka gabarta mayannai yanne da kannai da zuriyar mu baki daya Allah ka tosaya mana ɗaya da zuriya waɗanga da bamu, mu da wanda za ka ba mu duka Allah ka shirya mana su Allah ka shirya mana su Allah ka shirya mana su Allah da albarkar sunayenka Allah ka zaunar da ƙasa lahiya Allah ka zaunar da ƙasa lahiya Allah ya tuna kowace iri Allah ka busar da ita tsoro kowane iri Allah ka busar da shi hirgita kowace iri Allah ka busar da ita Allah ka zaunar da ƙasa lahiya Allah ka zaunar da ƙasa lahiya Allah ka zaunar da ƙasa lahiya ka shirya shugabanninta ka aza su ga hanya duk wani mutum na ciki da na waje wanda manowa ta shi ba musulunci da musulmai matsala Allah ka kalle waya ne Allah ka kalle kawahu Allah ka dade ido ne Allah ka wa musulunci magani ne Allah ka wa musulunci magani ne Allah ka zaunar da Najeriya lahiya Allah ka zaunar da Najeriya lahiya Allah ka zaunar da Arewa lahiya Arewa Allah ka kara mata lahiya da zaman lahiya da ilimi da arziki da ci gaba mai amfani Allah ka ansa mana addu'a Allah ka kare mu ka kare jihar ya Allah ka kare mu ka kare jihar ya Allah ka kare mu ka kare jihar ka kara mu jihar mu lahiya da zaman lahiya da ilimi da arziki da ci gaba mai ofani ka tausaya mana ka taimaka mana ka ansa mana addu'a garin nan namu da ƙauyuka ne Allah ka kara mana lahiya da zaman lahiya Allah ka ƙara mana lahiya da zaman lahiya cikin wannan gari namu da ƙauyuka ne. Allah ka ƙara mana kwanciyar hankali da natsuwa ka ƙara mana ilimi da arziki da ci gaba mai amfani a cikin wannan gari da ƙauyuka ne Allah ka shirya mu ka shirya mahukunta ka aza su ga hanyar kama daidaiciya Allah ka ba mu kariya da tsaronka Allah ka ba mu kariya da tsaronka Allah ka karfafa mu Allah ka girmama mu Allah ka darajanta mu Allah ka karrama mu ka tura mana asiri ka hishe mu kunya Allah ka taimaki almusira da jama'arta Allah ka taimaki almusira da jama'arta Allah ka kare musira da jama'arta Allah ka kare almusira da jama'arta Allah ka zaunar da musira lahiya Allah ka zaunar da mu lahiya cikin gidajenmu ka kare mu ka kare gidajenmu ka kare ɗiya, ka kare iyali ka kare zuriya Allah ka kare maka kare makarantun nan ka kare ma'an makaranta da malamansu Allah ka kare maka kare masallatayen Allah ka kare limamai da mamansu ka kare mu ta gaba ka kare mu ta yamma ka kare mu kudu ka kare mu arewa ka kare mu sama da ƙasa ya rabbal alamin ya dal jalal wal ikram Allah ka gafarta mana Allah ka yahi mana Allah ka kara mana imani da lahiya Allah ka ƙara mana imani da lahiya Allah ka ƙara mana imani da lahiya Allah ka sauƙaƙa mana azumin Ramadana Allah ka sauƙaƙa mana azumin Ramadana ka sauƙaƙa mana ayyuka azumin Ramadana ka sauƙaƙa mana lalurorin azumin Ramadana ka sauƙaƙa mana matsalolin azumin Ramadana ka ba mu alheri duka ka kare mu daga shari duka ka ba mu aljannar firdausul ala ka kare mu daga azabobin ka. ka ba mu alheri duka kare mu daga shari duka Allahumma ghafir lana warhamna wa atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad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 Thank you.